dalam dalam dalam dalam dalam dalam dalam رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باي haka yan uwa assalamu wa mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 29 ga watan shawwal watan goma a wannan shekara ta 1425 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan 12 shekara ta 2004 miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha tara cikin wannan sura mai albarka suratul rum yau kuma za mu tashi farkon aya ta ashirin wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبنجي ومن آيات wato yana daga cikin ayoyin ubangiji waɗanda suke nuna kaɗaitakarsa da cancantar abota ta masa shi kaɗai adalla ala kudratihi waɗanda kuma suke nuna wato cikakkiyar kudararsa an khalaqakum min turabin ubangiji ya halitta ku daga turbaya shine halittar babanmu annabi adam alaihi salam wanda Allah ya halitta shi daga turbaya thumma idza antum basharun tantashirun sannan sai gashi ku na yanzu kun zama basharun yan adam tantashiruna wanda kuke daidaita a ban bankasa kuke yaduwa a ban bankasa wadansu a turai ta gabas wadansu a turai ta yamma wasu a afirka ta yamma ko ta kudu ko ta tsakiya ko ta arewa wadansu a asiya shine tantashiruna waɗansu 'yan birni waɗansu 'yan ƙauye waɗansu 'yan maraya waɗansu a rigage mazauna karkara dan ta turu duk kuna yaduwa a bankasa haka ubangiji da ala ya so ya samar da sannan wa min ayatihi kuma yana daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitti azwajan mataye lakum a gare ku ya halitti mata lakum a gare ku min anfusikum daga kayyukan ku ko mutane daga jinsin ku ko mutane fa khuliqat hawa'u min dila'i adam aka halitti na na hawa daga kashin hakarkari na annabi adam alaihi salam wa sa'irun nisa'i min min nutfir rijali ragowar mata na duniya kuma kowace an samar da ita daga tugon maniyi na ɗa namiji wanda ta da waye da tugon maniyi na ƴa mace tunda tugon maniyi da ke jikin ɗa namiji yake haɗawa da tugon maniyi ƴa mace don a samar da halitta dan ubangiji ta lati inna khalaqal insana min nutfatin amshadin nabtadihi faja'alnahu sami'an basira amshad wato garwaye kenan min ma'in rajuli wa ma'il mar'a wato daga dugon mani na da namiji da kuma halittar kwayar mani na ɗaya mace ake garwayawa da juna don samar da halitta ma'ana dai ubangiji ta'ala ya halitta mata yanku daga jinsin ku ko mutane yadda kake bil adama haka matarka take bil adama kai da ita kun yi daidaita da juna wajen kasancewar ku yan adam inda ubangiji ya ga dama da sai ya samar da matan mu daga cikin dabbobi ko daga cikin aljanu kaga ba za a sami abin da ake kira al-ulfa wal uns al-ulfa sabo da juna al-uns kuma daukewa juna kewa da yadda za a aljana ta dauke ma kewa ko ta dauke mata kewa ba da yadda za a yi dabba ta dauke mata kewa sai fa in mutum ya zanto ya fita daga cikin sahun bil adama waɗanda suke da daidaitaccen tunani to shine kawai zai rika sha'awar dabba amma duk dan adam da yake cikin yanayi da ake son dan adam ya zama a ciki ba yadda za a yi sha'awar dabba dan ba jinsin halitta sabace ba shine an kala lakum min anfusikum azwajan ubangiji ce litaskunu ilaiha domin ku samu nutsuwa zuwa gare su ayin azwaj ala ko su matan da su za ku samu sabo da jin dadin zama da yadda ɗa namiji ya sha wahala a waje yana bukatar matar da za ta ɗauke masa gida sai ɗauke masa kewa a gida sai masa sannu da zuwa ta tare shi sai ta mantar da shi dukkan wahalar da ya sha a waje dan yana samun sukuni ta tare da zama da ita wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ubangiji ya sanya soyayya a tsakanin ku tare da jin kai ayil mahabba wa shafaqa wato ubangiji ya sanya kaunar juna da tausaya wa juna tsakanin ku da matan ku wa asfa qulubi ba'dihim ala ba'd da kuma yadda zukatan sashi ke tausaya wa sashi wato abin da ke tsakanin mu da mata shine soyayya hadar jin kai soyayya ita kadai ba ta sa zama ya dore domin ita soyayya ba ta dorewa duk abin da kake tsananin san shi a yau idan kuka zauna shekara da shekaru sai ka ga wannan san ya rabu abin da zai rage shi ne jin kai da tausayi kana tausayin ta dan saboda ka mayar da cikin ta wata jaka ta ajiyar ƴaƴanta ta haihu ta sake haihuwa ta sake haihuwa ta kana jin tausayin ta saboda ta haihu da yawa saboda ta kwan biyu to wannan soyayya ta dan ragu amma akwai wato tausayi wanda zai sa a ci gaba da zama da juna ina fata an fahimta Allah ya ce inna fi zalika al-ayatin Lallai a cikin hakan akwai ayoyi li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke yin tunani wato dan su gane hikimar Allah cikin gudanar da al'amura da wannan aya malamai suke kafa hujja da cewa ashe ba shi halatta dan adam bil adama yace zai auri aljanna kamar yadda ba shi halatta aljan namiji yace zai auri mace ta bil adama tunda mu Allah ce wa min ati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya sanya matayenku daga mai min anfusikum la min ghairikum daga ku ne matan ku suke ba daga wata halitta ta daban ba wannan tsaye daga cikin nasu kenan da ke nuna inda ana son a samu abin da kira as-sukun dole dan adam da dan adam amma dan adam da aljan ba a samun sukuni da juna saboda halittar ma ba ɗaya bace ba makar ba ɗaya bace ba yanayin abincin ma daban-daban ne hatta abincin dabbobin bai sha banda da abincin dabbobin su kamar da nasin hadisin manzo Allah ya nuna to sai aya ta gaba Allah ta من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من قبل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته ينا daga cikin ayoyin ubangiji waɗanda suke nuna cikakkiyar kudurarsa da ikonsa khalqus samawati wal ard wato halittar sammai da kuma kasa sammai guda bakwai haka kasa ma guda bakwai waqtilu sinatikum da kuma sabawa harsunan ku ai wato magana yaran da kuke magana da shi بأن علم كل صنف لغة عربية أو أجمية أو غيرها ta yadda kowane nau'i daga cikin mutane suka san yaran da suke amfani da shi sawa'un larabci ne ko ajamanci ne ko wani yaran da au alhamahu wad'aha wa alaiha ko kuma ya kasance ubangiji ya koyar da dan adam yaran ko da ba yaran da ya haife ka bane idan ka koya ka san ka'idoji Allah baka kudarar yin magana da wanda ya koyi larabci ka je na magana kaman balarabe wanda ya koyi turanci haka wanda ya koyi faransanci haka to dole ne daga cikin ayoyin ubangiji na daga cikin ayoyinsa yaranka da aka halitta ka akai na daga cikin ayoyinsa yadda ka iya koyan wani yaran duk wannan ayoyi daga ubangiji shi ne wasu fi alsanatikum wato sabanin yaran ku aw ajnasi nutukum wa ashkadiki fa innaka la takadu tasma'u mutakallimaini mutasawiyaini tilka fiyatu min kulli wajhin ko ya zanto abinda ayar suke nufi ikhtilafu alsanatikum yanayin yadda kowanne ɗaya yake magana ko da yaran ku ɗaya domin ko da yaran ku ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya sai ka je ne magana kowa daban usulubin kowa daga sai da ikhtilaful alsun din kenan dan sabawan yaruka ko dai mutum sabanin yare ko sabanin tafarkin yin magana ma'ana ma abuta yare guda kaji kowa da irin yadda yake yin magana kaga mutane matakin ilimin su daya yaran su daya amma wani ya wani iya magana wani in yana magana kamar kare ya daina wani idan ya fara ina ma ya shiru tare zuwa kuma don hausa ke yi ina fata an fahimta shine wanda daga cikin ayoyin ubangiji malai da bayan ba yadda za a yi ka samu masu magana mutum biyu mutasawiye ne yanzu to sun yi daidai wa daidai da juna filkaifiya wajen yadda suke yin magana ɗin min kullum wajen ta kowace fuska sai ka samu akwai bambanci wa kum da kuma sabawar launukan su bayadul jildi wa sawadu wato wani ka farin fata gare shi wani kuma bakar fata wata wasu wasutuhu wani saka tsakiya wankan tarwa ɗakin fi ma hawan wanda shi ba fari ba baki ba aw tasfifatul a'za ko kuma yanayin zubin wato ah, gabbai na jikin ku duk sun sha bambanci da juna wa hayatiha da kamanni wa alwaniha da launukan wa hallaha ubangiji ta'ala ya kawatar da gabbai na jikin ku yan adam bi haythu waqa'a biha tamayuz bainal ashkhas ta yadda da hakan ake samun bambanci tsakankanin mutane hatta inna tawamain ma atawafuqi mawaddihima wa asbabihima hatta yan tagwaye guda biyu tare da cewa sanadarin halittar su iri ɗaya ne dugon maniyin ɗa namiji iri ɗaya dugon maniyin mace iri ɗaya aka garwaya aka halitte su ne madda din wato sinadarin halitta wa asbabihi ma da sababban samar da su ma'ana lokaci guda aka samu jima'in da ciki ya shiga kuma aka samu tagwaye wal umur al mutalaqiya lahum tare da sauran al'amuran da suka yi kama da juna sai taklik yanayin halittar su yaktalifani fi shay'in min zalika la muhala dole a sami yadda yanayin halitta zai sha bamban ta wani bangaren ma'ana ko da in tagwaye guda biyu sai ka samu sun sha bamban da juna ta wani bangaren ba da za a yi kama da juna ɗari bisa ɗari sai da babu tsakaniya a tsakanin to wannan duk yana daga cikin gwanintar ubangiji subhanahu wataala wato wannan sai nuna maka cewa idan akwai a duniya akwai mutanen da sun kai biliyan uku ko biliyan hudu to yanayin halittar kowane ɗaya cikin wannan bai kamar da yan uwansa ba yin kamar kowace fuska shi yasa wai hausa ake cewa kama da wane ba ta wane ya da ya yi kama da wane amma ba za a ce ai wanan ba ne ba ba zai yi ba inda suka saba da juna to wannan ai aya ce daga cikin ayoyin ubangiji da ke nuna halitta tana faruwa ne bisa ga kudura cikakkiya ba wai kawai ta faru ba zai bisa ga dace ko ka cikin kawai ba tare da mai kaddarawa ya kaddara su ba hana ta'ala wa in kana fi ghaayati tashabuh idan da cewa su yan tagwaye guda biyu kaga sun kai mutuka wajen kamanceceniya da juna wa innama نظم هذا ونظم هذا في سلك الآيات الآفاقية نظم هذا في سلك الآيات الآفاقية مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في سوق ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم jera halittar mu da bambancin da ke tsakanin halittar a cikin jerin ayoyi na sararin sama da ƙasa wato wani abu ne na daban ya kamata da an ware halittar dan adam daban a cikin jerin ayoyi da da ake kira al-ayatul kauniyya al-ayatul kauniyya halittar sama halittar kasa da sauransu amma halittar bayanin halittar dan adam kuma wata aya ce ita ma daban wanda ke na zaman kanta malai ce amma tare da haka kuma an jerin ta su da juna wato dan yi zuna da abin da ya gabata min khalqi anfusihim wa azwajihim tunda an yi maganan halittar mutane da kuma halittar matansu daga jikinsu to sai aka bayanin kuma halittar sauran jama'a bil izan bi istiqlalihi wal ihtirami an tawahhumi kaunihi min ta khalqihi wato shi kanshi sabawar halittar mutane da su da komai nasu aya ce mai zaman kanta ba ciko ce na ayar samar da mata daga mu ba ayar samar da mata daga mu zaman kanta take ayar sabanin yaran mu da launin fatar mu ita ma zaman kanta take shi sa aka maimaita kalmar wa min ayatihi a farkon kowace aya cikin guda biyu ubangiji ya ce inda fi zalika la ayatin lalle a cikin hakan akwai ayoyi ala qudrati a bisa ga qudran ubangiji wa amalihi da kuma yanayin ayyukan ubangiji lil alimin da mutanen da suke da sani bi kasrin lam idan kai wa lam dan kasra lil alimin kenan ay qulul ilmi qulul ilmi wa dawil uquli ma abuta sani ma abuta hankali wa qur'a bil fathi a wata qira'a inda fi zalika la ayatin lil alamin jam'u alam zai zanto jam'i ne na kalmar alam wanda kalmar alam abinda suke nufi dukkan halitta ba Allah ba ai da jami'il khalqi al insu wal jin lalle a cikin hakan akwai ayoyi ga dukkan halittu mutane da aljanun su sai Allah wa min ayat manamukum bil layli wan nahar na daga cikin ayoyi na ubangiji subhanahu wa ta'ala manamukum bil layli yadda kuke bacci wan nahari kuma wani lokacin ku bacci har da rana din bi iradati wannan saboda Allah haka ya so ku yi rahatan lakum dan ku samu hutu a jikin inda dan adam zai ta yin aiki da kaiwa da komowa tsawon awanni 24 da gaban jikinsa gaba ɗaya sun gajiya amma Allah na kaddara mana bacci don mu samu hutun jiki kuma idan ka farka daga bacci inda ka yi wadataccen barcin da ya kamata ka samu ta fuskar kiwon lafiya sai ka ji gaba ɗaya gaban jikinka wato nishaɗin ka ya sake dawowa in da kayan wani aiki na wahala kamar yanzu ka tashi kamar ka ba nishadi ya sake dawo maka min gadi ya tajaddadu nishadul lil insan ya nishadin dan adam sai zama sabo yayin da ya farka daga barci to kaga wannan aya samu ma dan adam din yayi barci kansa aya wa bitiga'ukum min da kuma yadda kuke nema daga falalar ubangiji da rana wato kaiwa da komowar ku cinikayya da kasuwanci da noma ay tasarrufukum fi talab al-ma'isha bi anwa'il makasib yadda kuke kaiwa ku komo wajen neman abin da za ku rayu akai da anwa'il makasib ta hanyar hanyoyi daban-daban na neman abinci wani noma wani rini wani aikin office wani sana'a da sauransu inna fi zalika la ayatin qaumin yasma'un lalle a cikin hakan akwai ayoyi ga mutanen da suke saurare amma saurare na bayar da izina amma a tadabburin wa atibar saurare na kula saurare kuma na daukan izina yurikumul barqa يريكم wa خوفا wa yunzilu minas samaa وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أنا دقيقتين آية أبين يريكم البرق خوفا وطمعا yana nuna muku walƙiya ita ce albarka. khawfan wani lokaci sai ku razana idan walƙiya ta ta walka wa tama'an wani lokaci kuma ku sa rai wato walƙiya tana dauke da al'amura guda biyu rigitar da dan adam da tsoratar da shi sannan kuma sa dan adam ya sa rai cewa ruwa na tafi dan adam yakan firgita ne idan baya tsammanin zuwan walƙiya ya ganta ko musamman a cikin duhun dare ta fi razanar da dan adam amma kuma dan adam yakan sa rai lokacin da ya ji kanshin ruwa alamar an fara walƙiya ma'ana za a samu ruwa kenan shine khawfun wa tama wa yunzilu minas sama'i ma'a sannan ubangiji ta'ala yana saukar da ruwa daga sama daga girgije kenan wannan ruwa da yake saukarwa daga cikin girgije fa yuhyi bihil arda sai rayar da kasa da shi ba da mutiha bayan da ta mutu ay yabtiha wato bayan kekace wata da bushe wata bi an tambut da yadda za kuma tana fitar da tsirrai ko tumbi tana fitar da tsirrai inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin haka akwai ayoyi liqaumin yaqilun ga mutanen da suke sa da mutanen da suke hankaltar al'amuran ayyata dabbaruna kin wannan aya sau min ayatihi yuriqul barqa ta ka bamban da ayoyin da suka gabace ta wanda suke irin su daya da wanda za ta biyo bayan ta karshe domin galibi akan kawo masdari ne bayan an ce wa min ayatihi sai a kawo masdar ko kuma a kawo abin da ka iya fassara shi da masdar. dauki madin Allah ta'ala wa min ayatihi khalqu samawati kaga khalqu menene masdar ne khalqu samawati wal ard haka idan ka dauki wa min ayatihi wato manamukum bil laili wan nahar lafazin manam mazdar ne ne ne na bayyana mu nauman manaman almanamu shi ma mazdar ne to ko kuma a kawo abin da zai dauki tawilin mazdar a iya fassara shi da mazdar kamar an da abin da take cikin ta wa min ayatihi an khalaqa lakum an khalaqa din nan daidai yake da kace wa min ayatihi khalqukum ko khalqu azwajikum lakum amma sai aka ce an khalaqa lakum kaga an wa ma da khalaqa lahi ta'wil al ina ba da an fahimta ko dai a kawo mazari ko a kawo abin da ka iya yin tawilin sa ya zama masdar ne an da abin da ke biyo bayan ta amma nan kawai sai aka ce wa min ayatihi yurikum albarka in aya ta bi tsarin ayoyin da suka gabace da ta ce me wa min ayatihi ira'atukum albarka kaga shi ne ara yuri ira'a ne masdar din arahu yurihi ira'atan ina ba ta nan da kamar ra'a yara ru'ya a ara yuri ira'a ba shi ne masdarin ba ko a kawo an wa min ayatihi an yurikumul baraka to amma sai kuma sai ba kawo an din ba wanda da an cire an da sai a mai da kalmar ta zama marzan dan fili mudari shi kade ba tare da an din ba ba za a iya tawilin sai zaman marzan ba ina fatan kuna biyar da ni to shine malamai suka ce duk da an bata zo ba ana kaddara duk da an bata zo ba a nan gurin zaka kaddara ta domin ka lura da sauran wuraren da ta zo din a baya sai kai izina a wajen wannan sai zan tuwa min ayatihi an yuriyakumul barka wato amma sai aka cire an dinkin kamar yadda Farhat ibn Abi ke cewa ala ayyu hadha al-la'imi ahdura al-waga wa an ashhadu al-lazzati hal anta mukhlidi fa in kunta la tastati'u daf'a maniyati fa da'ani ubadiraha bima malakat ma'ana ala ayyu hadha al-la'imi ahdura al-waga kaga ahdura ba bi mudari bane ana qaddara an ala ayyu hadha al-la'imi an ahdura al-waga amma sai sai an da kaddarata da haka nan gurin min ayati yurikum barka ma'anarsa an yuriyakum al-barka khawfan wa tama'an ina fata an fahimta wa min ayatihi na daga cikin ayoyinsa kuma an taquma as-sama'u wal ardu kaga an kasa kara kawo an din dan kaddarata a kan gurin an taquma as-sama'u wal yadda sama da kasa ta tsaya bi amrihi wato da izininsa abinda ake nufi da amrihi kenan da izininsa kenan ma'ana da kudrarsa da iradarsa ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه kaga kalmar izin ta fito a can wurin da haka amru anan ana nufin al-izn a can kenan inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura Allah ke rike da samai ba wata bafa da so kare su a kan, ba wata kogiya da rike sama a can shi yake rike da su da kudrarsa subhanahu wa ta'ala shine an taquma sama'u wal ardu sama da kasa duk za su tsaya bi amrihi da iznin Allah thumma idza akun da'watan min minar ardi sannan idan ya kiraye ku kira na musamman min al-ardi daga cikin kasa idza antum takhrujun sai gashi kawai kuna fitowa ba wanda zai yi jinkirin fitowa za ku fito da lokaci guda fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahir wato buta ɗaya mala'ika zai sai ga mutane gaba ɗaya suna fitowa wato ainihin daga cikin kasa a lokaci guda farkon fitowa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka yana daga cikin khasa'is na annabi ya kasance shi zai fara fitowa daga cikin kasa sannan sauran mutane kuma su fito gaba daya shine idan antum tafarzu sai ga kawai kuna fitowa lafazin iza na farko ya sha bamban da iza na biyu thumma iza da akum da'watan min al-ardi iza antum tafarzu bambancin su da juna iza ta farko shartiyya ce iza ta biyu kuma fujaiyya ce ina ba zan fahimta fujaiyya wato abu ya faru ba tare da kayi aure ba faja atan ke. an gane ko dakaltul masjida fa iza zaidun qa'imun ina shiga masallaci kawai sai ga zaidu ka tibis an yi ka tibis da yana ce kaga iza din nan fuda iya kin iza ta farko idza da'akum da'awata min al-ard ka shartiyya ce idza antum takrujun kuma ta zo me da iya kin wato kawai faja atan sai ku fito lokaci guda ba ko ba tsammani waɗansu malaman tafsirin suka ce dan me za ka idza da'akum da'awata min al-ard daga cikin kasa Allah zai kira ina ba za mu fahimta suka ce abinda ake nufi da ƙasa ba wai ramuka na kaburbura da mutane ke ciki ba farfajiyar kiyama sannan sautin da za su ji na kira din da za a yi sawa'un Allah zai da kanshi ko zai umarci mala'ika yayi mutane za su ji sautin da ya ta kowane bangare ta yadda wanda yake karshen gabas da wanda yake karshen yamma da wanda yake tsakiya matakin jin sautin duk ɗaya ne ba wanda zai ce wani ya riga da ji dan daga cikin dukkan kasa sautin yake da wata kaga wannan daga cikin abin al'amari na ranar tashin kiyama to sai kuma Allah ya ce mai وله من في السماوات والأرض كل له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله ما في السماوات والأرض ubangiji ta ala shi ke da duk abin da ke cikin samai da duk abin da ke cikin ƙasa lafazin man abin da yake nunawa al'amuran da suke masu hankali kamar dan adam kamar aljan kamar mala'ika sai ake musu man kamar yadda lafazin ma lafazin ma ke nuna al'amuran marasa hankali amma galibi a cikin larabci akan kawo man lidilala ala al-umum litakmala al'aqida wa ghayra al'aqida dan ta shafi masu hankali da marasa hankali cikin halitta ma'ana da mutum da dan adam da aljan da bariyi da dukkan sauran halittu mallakar ubangiji ne shine hu man fi samawati wal ard mallakar sa ne duk abin da ke cikin samai mallakar sa ne duk abin da ke cikin kasa kullun lahu qanitun gaba ɗayan su suna yin da'a zuwa gare shi sai da da'ar wani yayi bisa ga biyayya da zabi wani yayi ala tilas ba dan ya zaba ba da'a bisa ga biyayya da zabi ita ce da'a da wa ubangiji subhanahu wataala amma da'a wanda wanda suke bisa jiran ita ce wanda kafirai ke yi to me ake nufi da yawa Allah biyayya anan saboda al'amari ko umarni na ubangiji iri biyu ne akwai al'amari na kaddara Allah ya yi umarni ruwa ya tafi yau ba wanda ya isa hannun ruwan nan sauka wanda duk baya son ya zuka shi dan gudun kan ruwa ya zuka shi dole ya fita a guje ya shiga inuwa sawa in kafiri ne ko mun ba zai taurin kai ba ya saba umarnin ubangiji dole zai ji tsoron ne ruwa gobara ta tashi dole tsoron ta ya fita da umarnin ubangiji ta tashi ina ba da mu yanda to kaga wannan gudanar da al'amarin duniya ya shafi kafiri ya shafi mumuni ba bisa ga zaɓin mutane ne duniya take gudana yadda take gudana ba bisa ga yadda Allah ya tsaro mutane da shi fa'alu lima yuridu amma umarni ne kaza ka bar kaza yi sallah yi azumi yi zakka ka bar sata ka bar zalunci ka bar zina ka daina kaza wannan umarni da hani wannan mummune ne ke bai shi bisa a zabi amma kafirai sun kan da sannan mummunai suna yin sujada ga ubangiji bisa ga zaka a lokacin salloli na farilla da kuma na nafila kafare ko dole lokacin da suka tashi da safe rana ta fito da hantsi inuwar su tana yamma tana sujada ga ubangiji an gane ko idan kuma yamma ta yi inuwar su tana gabas suna sujada ga ubangiji sun so hakan ko sun ki dole ta ka tafa an gane ko wannan shine da'a ko umarni da halittun cewa Allah sawa'un bisa ga sun so ko kuma wato ah, ko bisa ga sun so ba domin duk abin da ke cikin sama ko ƙasa ya tafayya uzilaluhu al yamini wa shama'il sujjadan lillahi wa hum kafirun in wasa dole za ta fadi tana yin sujada ga ubangiji subhanahu wataala shine ma'anar kullun lahu qanitun wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ubangiji shine wanda ya fara da halitta ya samar da ita daga babu thumma yu'iduhu sannan kuma shine zai sake farfado da halitta karo na biyu ranar tashin kiyama wa huwa ahwanu alayhi wa huwa al-i'ada din farfado da halitta karo na biyu ahwanu alaihi shine mafi sauki a wurin ubangiji ai min al-bada'i sama da fara shi a karan fari bin nazari ila ma inda mukatabina wannan fa idan an yi izina da wanda ake wa magana magana ba yi izina da mai yin maganar ba mai malami suke nufi da wannan magana wato idan ka ce zahirin ayar haka yake halitta Allah ne ya samar da ita kuma shine zai farfado da ita bayan mutuwarta farfado da ita ya fi sauki a wurinsa wato kenan samar da halitta karan fari abu ne mai sauki amma farfado da ita karo na biyu kuma abu ne mai mafi sauki wato kenan kamar auren Allah akwai mai sauki da mafi sauki haka ne <laughs> a wajen ubangiji akwai abu mai sauki akwai abu mafi sauki <laughs> abin da ayar ta nuna kenan zahiri wa huwa allazi yabda wal khalqa thumma yu'id wa huwa ahwanu alayhi dawo da halitta shi yafi sauki sama da samar da ita a kalan fari da aka sai malai yace to wannan fa cewa mafi sauki idan an yi isra da wanda ake wa magana dan mu a hukuncin mu na mutane kan samar da abu a karan fari bayan babu shi da kuma gyara shi bayan ya lalace wanne ne ya fi sauki gyara shi ya fi samar da shi wato samar da shi akwai nau'i na wahala amma gyara shi ba wani wahala ina ba da fahimta wannan hukuncin mutane kenan amma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duka ɗaya ne to da haka nan waɗansu malamai suka tafi kan aha wani yana nan daidai ala wazan af'al tafdil kenan wato mai sauki mafi sauki waɗansu malamai suka ce idan mun ce haka zai zanto kamar an bambanta a wurin Allah duk ɗaya ne fa ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafin wahidah halittar ku da kayan da ku gaba daya kamar samar da rai ɗaya ne a wajen ubangiji ma'ana matakin sauƙin ɗaya ne ba wani mai sauƙi da mafi sauƙi a wurin Allah wa ma amru sa'ati illa kalamhi al-basari aw huwa akara ma'ana duk matakin ɗaya ne a wurin Allah ba mai sauƙi da mafi sauki wadansu malamai suka ce akan kawo asu anu tafdil a cikin larabci amma ba a nufin ma'anarsa akan kawo shi kawai lidilalati ala sifa la lidilalati ala tafdil dan ya nuna sifantuwar Allah da kasancewar abin mai sauki ne a wurin sa ba wai dan ya nuna fifikon sauki in an da samar da halitta a karan fari akan kawo abu tafdil a cikin larabci ana nufin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yace inna alaina lil huda wa inna lana lil akhirata wal ula ba anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa ba mai shiga wuta sai wanda yake al ashqa mafi tabewar halitta to kaga akwai tababbe akwai mafi tabewa waye zai shiga wuta eh, da mafi tabewa ko mafi tabewa kadai <laughs> Allah ta la yaslaha illa al-ashqa ba mai shiga ta sai mafi tabewa tare da cewa ya ce yawma yati la takallamu nafsun illa bi idnihi fa minhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina shaqu fa fi an-nar lahum fiha zafirun wa sa'id kaga ash-shaqiyyu ma zai shiga cikin wuta yadda al-ashqa ma zai shiga ashe al-ashqa anan gurin hal huwa ala babihi ya shiga babin sa kenan nuna a tafdil abinda kawai yake nuna mujarrad al-istisaf bi shakawa kawai siffantuwa da rashin arziki rashin mutunci shi zai kai mutum wuta sawa'un rashin mutunci a matakin karshe ko rashin mutunci a mataki na tsakatsakiya duk dai an yi wa mutum razali da gidan wuta kaga la yafraha illa al-atqa alladhi kazzaba wa tawalla sai kuma yace wa sayujannabuha al-atqa da sannu kuma mafi takawar mutane za a nesantar da shi ga barin wuta to a taqiyu ba wanda shi ba al'atika bane ba <laughs> kaga anan lalle al'atika hal huwa ala babihi laysa ala babihi da haka hakan kawo afal tafdil wato dan kawai nuni da ga sifa amma ba dan wai wato ainihin bidala ala wato ala tafdil ba sai dai kawai bidala ala sifa kamar da wani ke ta man da rijalun an amuta wa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi awhadi kaga lafazin awhad kafa da tafdil ne na me wahid abin da yake nufi fa tilka fiha bi wahidi amma sai yake fa tilka sabilul fiha bi ma ana babi wanda yana da yawa a cikin harshen larabci na yau da gobe da kuma cikin qur'ani da maganganun larabawa na yau da gobe ga wanda yake karanta da tafai na adam ubangiji yace wa huwa alladhi yabda al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi وله المثل الأعلى في السماوات والأرض Allah shi yake da siffa mafi ɗaukaka fi samawati wal ardi a cikin sammai da ƙasa abinda ake nufi da siffa mafi ɗaukaka ai as-sifatul ulya wato siffa mafi zama kololuwa wa hiya annahu la ilaha illa Allah shine siffar kasancewar ba abin bauta bisa ga cancanta su fi sawun a cikin sama ko a ƙasa ai lahu lahu Allah shi ke a cikin sama yake da siffa ta kadai kuma a ƙasa wa huwa al hakim al-aziz mabuwayi fi mulkihi sannan kuma alhakim mai hikima fi khalqihi a cikin halittarsa la yas'ubu alayhi shay'un babu abin da ke zama mai wahala ga ubangiji wala yaf'alu shay'an illa li hikmatin tadullu da ana ba ya aikata wani abu sai domin wata hikima da ke nuna kamalarsa shi Allah bala ce sun mata kaddama siya sannan sai jerin ayoyi kuma ya ci gaba bi dalbi uqulil ghafilina wajen kokarin dawo hankalin waɗanda suke gafalallu ulama zahiri min alhayati waɗanda suke kwararru wajen sanin rayuwar duniya kadai ko juhalul akhirah wanda suka jahilci lahira alladhina ja'alu lillahi ba'd abidihi shuraka'a mutasawiyin ma'ahu wato mutasawi da ma'a waɗanda suka san yawa Allah wani sashi na halittunsa a matsayin kishiyoyi gare shi wanda suke daidai wa daida gare shi fi mulkihi cikin mulkin sa wa hum la yaqbaluna sharika su kuwa ba sa yadda su karfi ayi tarayya da su wa tasawi ko ayi daidai wa daidai da su fi abidihim cikin bayin da su suke mallaka fi amwalihim da kuma cikin dukiyoyin su fa qala sai Allah ta kun min anfusikum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء وعنكم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وبنجد ضرب لكم مثلا من أنفسكم Allah ya buga muku misali daga kawunan ku mutane li ta'tabiru domin ku dauke zina wa huwa ga yadda misali yake halakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum kin kuna da suraka abokanan tarayya mimma malakat aymanukum wanda suke tarayya da ku cikin abin da daman ku ya mallaka na ku yanki da bayi da dukiya fi ma razaqnakum cikin irin abin da muka baku min al amwali na dukiyoyi wa gairi hada wannan yanzu kowane ɗaya daga cikin manan wurin galibi yana da gida yana da abin hawa yana da mace yana da 'ya'ya yana da kanti yana da yaran gida yanzu yaran gidanka da matanka da 'ya'yanka da dukiyoyinka da kadarorinka sai wani ya zo ya ce ya yi tarayya da kai a ciki za ka yadda a raba matan ya ɗauki rabi ka ɗauki rabi a raba dukiyar a raba 'ya'yan a raba motocin a raba kantinan za ka yadda da wannan shine halakum mimma malakat aymanukum min shuraka in cikin bayanku da suke kasa da ku wanda ku ne kuka je kuka sayo su a kasuwa ko kuka ci su da yaki kuka mai su bayi cikin su sai wani ya tarayya da ku shi ma da zaka ku cikin abin da ya ba ku gaji bawan ka ne amma sai sai yayi tarayya da kai cikin abin da Allah ya alsa kare zai yi tarayya da kai ya raba mata tsakanin shi da kai ya raba ƴaƴanka ya raba wato ainihin duk abin da ka mallaka zaka yadda da wannan tare cewa bautar da dan adam ke wa dan adam bauta ce ta kai ta ba ta kai ba dan ma kai ka halice sai su kai da yake ko kuma sayo bisa ga ka'idojin da musulunci yadda cewa a yi bauta kaga ba ba bane ɗari bisa ɗari ta yadda kai ka samar da shi don ba kai ka samar da shi ba ina yana da siffofin da ba ka so haka kake rike da shi inda kai ko ka samar da shi da sai ka yi su bisa ga siffofin da kake so ka yi mallakar bawa ya zanto rago sai kana son bawa mai ƙarfi ka mallaki bawa ya zanto matsoraci sai kuma kana son bawan da yake ba matsoraci ba jarumi ka yi mallakan bawa ya zanto daga kai daga kai yake tafiya sai ko kana son mai kuzari kaga wannan bautar da dan adam kewa dan adam bauta ce take ta ba take ba amma bautar da take tsakanin mu da mahalicci cikakkiyar bauta ce mu bayi ne a gare dan shi ya samar da mu kuma mu mallakar sa subhanahu wa ta'ala kuma babu yanda za a yi ya samar da mu sai a tsarin da ya so ya ga dama kudarar ta so subhanahu wa ta'ala to idan ba wanda kake mallaka wanda mallakar sa takaitacciya ce ba za ka yi da mai zanto abokin tarayyar ka game da iyalinka matanka dukiyarka to kai yaya za ka sanya wa Allah wani a cikin abin da ke Allah ya halitta ka sa shi ya zama to a cikin Allah Ko an wannan din annabi ne ko mala'ika ko aljanni ko mutum ko wali ne ko shehi ne duk abin da Allah ke shi kadai ke yi sai ka dauka kuma wannan na iya yi yanzu ka san ya ce zan to a gaba tare cewa alaka su da ke tsakanin su da Allah alaka ce ta wa dawa alaka ce ta bawa da mamallakin sa ta halitta da mahaliccin sa ta abin bauta da wanda dole ya bautar ita ce alaka da ke tsakanin Allah da dukkan halittu sawa'un halittun nan mutane ne aljanu ne annabawa ne mala'iku ne waliyai ne kowane halitta in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda dukkan wani halitta da ke cikin sama ko kasa alaka da ke tsakaninsu da Allah alaka ce ta shi bawa ne Allah ne mahaliccin Allah ne ya samar da shi to ta yaya wanda Allah ya sa shi bawa gare shi ya samar da shi sai kuma kai ka roƙe shi abinda Allah kawai ake roƙa ka roƙe shi abinda yake ba mallakar sa bane mallakar Allah ne tun kafin Allah ya samar da shi yana da abin bayan ya samar da shi ya tafiyar da shi yana da abin kuma sai ka roƙe shi ka kyale Allah din <laughs> ita ba kun fahimta wato wannan misali ne mai dan hankali ubangiji ta Allah ya masa daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali daga cikin kawukanku allakum mimma malakat aymanukum kin waɗansu daga cikin abin da damun kai mallaka na bayi kun yadda su zanto min shuraka'a kin a cikin su akwai abokanan tarayya da za su yi tarayya da ku su yi mara kanafun cikin abin da muka arzuta ku da shi fa antum fihi sawa'un ku zanto kun yi daidai wa daida ku da su wajen mallakasa kai da bawan kai zanto matsayin ku ɗaya game da matarka game da ɗanka game da dukiyarka za ka yi da wannan takhafunahum ka an anfusakum sai da za ku rinka jin tsoron su su bayin ko fusatar da su ka khifatikum anfusakum kamar da kuke ji wa kawunan ku tsoro ai amsalukum min al ahari yadda bawa yadda ka cikakke cikin tasarrufinsa za ka ji tsoron ka je ka yi tarayya da shi kuma ya zanto bawa ya zo yi tarayya da shi cikin tasarrufin ka kana jin tsoron kai masa magana kamar shi ma ɗa ne mai cin gashin kansa wannan abin mallaka sa shine ta kafo na muka kun an busa fal murad ba da abin abinda dai ake nufi na nafi salata kore waɗannan al'amuran guda uku a a'adi abinda nake nufi na farko a sharika yin tarayya da Allah na biyu wal istiwa ma al abid kuma a ce Allah da halittu daidai wa da suke wa kaufihim iyahu da kuma yadda za a rinka jin tsoron bayi da kin za ku yi tarayya da bayan ku ba za ku yi tarayya da su ba kin za ku to daidai wa da don tarayya ba ta nuna araba daidai ila ya dauki wani kaso na yan kaka dauki wani kaso ila ya dauki wani kaso na matan ka dauki wani kaso wannan tarayya kenan amma al-istiwa daidai wa da raba daidai kaga ba za ku yadda su yi tarayya da kuma cikin mallakar ku sannan ba za ku yadda ayi raba daidai ba cikin halittar ku sannan ba za ku rinka jin tsoron ku tsangwame su irin yadda kuke jin tsoron in tsale ya mallaki kan kayansa za ku tsangwame cikin dukiyarsa to duk na lamura guda uku babu shi ai idza kana amrukum ma abidukum fi amwalillahi allati ataakumha ha kazalika idan dai alaqar ku da bayin ku cikin dukiyoyin Allah da ya danka a hannunku haka alaka take ba ku yadda bayan na ku yi tarayya da ku a ciki ko ku yi ba daidai da su fa kaifa taj'aluna ba'd mamalik ba'd mamalik Allah shuraka lahum lahum lahu ya za ku sanya wani saki na ababan halitta da Allah kuma yadda su kuma sun zama abokan tarayyan Allah mutasawi na ma'ahu suna daidai wa da Allah ta'ala fi mulkihi cikin mulkin sa wa tuqaddiruna annahu ta'ala yakhafuhum har ma ku Allah na jin tsoron ya saba musu idan an bukaci idan sun bukaci wani abu aw yukhalifa amrahum ko sun yakhafuhum an yukhalifa amrahum ma'ana Allah na jin tsoron ya saba umarnin su har ma ku kaddara haka wato wannan ya zanto kenan shirka a mataki na karshe daukan cewa wani mutum na yin tarayya da Allah a cikin halittarsa a sama ko a kasa kuma ya zanto shirka a mataki na karshe daukan cewa idan wanda ya roki Allah kaza ko Allah baya so sai yayi dan Allah na jin nauyin sa ko na jin tsoron sa shirka kenan a matakin karshe wanda bai halatta bawa ya kudurce wannan a cikin zuciya wato dukkan wani bawa bawa yake Allah din shi kadai ke bai da abokin tarayya dan haka yace kul huwallahu ahad ayyana da dama yace wahid amma idan aka ce wahid za a sami tanin za a sami tanin rabi dukkan su ala wazni fa'il amma da ce ahad wato ahadiyyar da suke la taqbalu kisma dai dai takar dai wato dayan takar da ba ta karbar rabo shine ahad kun da baya da nabi ballan na uku ballan rana hudu subhanahu wa amma idan aka ce wahid to kira asami ثالث آسامي ثالث رابع خامس وهكذا إلى آخره كل ذلك على وزن فاعل أما أهدية أبنجدي لا ينتكر الله wa كالفرد سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد da haka ne abinda aya take nufi Allah ta kazalika nafsul ayat kamar haka ne muke larabe ayoyi li qaumin ya'qilun da mutanen da suke hankaltar abin da ake faɗa musu cikin alqur'ani lafazin al-ayat kamar yadda na sha faɗa a wurare daban-daban yakan dauki ma'ana uku a cikin alqur'ani akwai al-ayatul kauniyya ayoyi wanda ido ke gani halittar sama da halittar kasa da tsirrai da dare da rana da saukar ruwan sama da sauran abubuwa wannan dukkan su ayoyi ne na ubangiji halittar mu da halittar dabbobi duk ayoyi ne na ubangiji bambancin launin fata mu da ayoyi ne to Allah ne mai sanar na ayatihi wa min ayatihi wa min ayati sana akwai ayoyi ababan karantawa ayoyi ababan karantawa ita ce aya alqur'ani mai girma so Allah ke nufi da anan da yake kazalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun kamar haka ne muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke hankalta sannan akwai ayoyi da ma'anar mu'jiza kamar yadda Allah ya ce wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat hakika mun baiwa annabi Musa alaihi salam ayoyi guda tara bayyanannu Ka gane abin da ake nufi da ayoyi guda tar bayyananu su ne mu'jiza mu'jiza da aka bayar a sa. kama daga sanda da kuma tufan da aljarad da alfummal da addafadi da addama dukkan waɗannan ayoyi ne da asilin wanda kada akazna ala fir'auna bi silin da kuma nakasin min as-samarat dukkan su ayoyi ne sai da tis'a ayatin bayyana bal taba allazina zalamu ahwa'ahum bari dai waɗanda suka zalunci kawunan su wato sun bi soyayya soyayya zakatansu ne da gairi ilmin ba tare da ilimi ba wa man yahdi man adalla Allah waye zai iya shirye da wanda Allah ya batar wa ma lahum min nasirin ba su da wanda zai taimake su gobe kiyama to sai inda zamu tsaya kenan wuri na kace Allah ya faqul wa ja'aka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله سيدة من صلى الله عليه وسلم فأقم وجهك للدين كطير da fuskar ka ga wannan addini ka tsaya tsayin daka akan wannan addini da aka dora ka hanifan kana mai karkacewa dukkan akidu zuwa ga Allah madaukakin sarki kadai da tsayin ta cikin ibada ai akhlis dinaka lillahi ta'ala anta wa man ittaba kai da wanda yake kan addinin ka ku keɓance Allah da addinin ku kada ku shirka kar ku sa masa kuma abokin tarayya fitrat Allah allati fatara an nasa 'alaiha wannan ita ce fitra ta ubangiji ma'ana tsarki na ubangiji Allah fi fatara an nasa 'alaiha wanda ya samar da mutane akai ya farar da mutane akai lafazin fatara ma'ana ya kage halittar mutane ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba Lamarin fitra ma ne ke tursamu bi ta'il majrura da'iman a cikin alqur'ani duk inda fitra ta zo ana rubuta ta ne da ta ta guje kenan ko ka ta kasai wato ta at-ta'ul maftuha وليس في القرآن غيرها أتكين القرآن هكا أكي ربوتا تبا وتتا والفطرة هي قابلية الدين الحق والتهيئ له وكيل دين الإسلام قال من تفسيري سنجي صعباني ما أكي نجي لفطرة da Allah ce fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha wato fitra ta ubangiji wanda ya samar da mutane kai. waɗansu malaman suka ce fitra wato musulunci ke musulunci shine fitra wato kowane dan adam da aka halitta shi an halitta shi ne kan musulunci wannan ko akwai hadisi cikin sahih bukhari da manzo Allah ke cewa ma min mawludin illa wa yuladu ala fitra ba wani abin halitta fa sai an halitta shi akan fitra wato akan musulunci kenan amma fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani iyayensa guda biyu ne ke da tasiri wajen mayar da shi ba yahudi ko asiri wajen mutum ya zama bayahudi ko ya zama kirista ko ya zanto ba majusi to amma ba ta da tasirin kasancewar sa musulmi kenan dan da tana tasirin haka da sai a ce auyo muslimani ko su mai ce musulmi a ce sai ya nuna abinda aka halitta shi akai an halitta shi akan me akan musulunci kenan wanda ita ce hujjar sannan kuma da hadisul qudsi shi ma cikin bukhari wanda Allah madaukakin sarki shi ke cewa inni khalaqtu ibadi hunafa'a fa atatkum shayatin fajtalakum an dinihim wa harramat alaihim ma qad ahlaltu lahum wato na halitti bayina hunafa'a kaga dan ina hane suna mika ku akan addinin gaskiya haka na halitte su fa ta atatuhum shayatin amma sai shaytanu suka zo shaytanun mutane ko na aljanu fa jitalakum an dinhum sai suka cire su daga addinin su kaga me yake nufi da din a nan gurin shine dai sifra a can cikin wannan aya ko a cikin wannan hadisi da ke cikin bukhari wannan ita ce hujjar malaman da suke ganin abin da yake nufi da sifra shine musulunci magana ta biyu malaman da suka ce abin da ake nufi da sutura wato wani istidar wani kimtsi ne wani shiri ne da Allah kimtsi ne da Allah ke halittar dan adam akai wanda wanda inda za a kyale shi shi kadai kare ya sharri kare ya ga sharri to musulunci ne amma jin sharri ko ganin sa a gida ko a titi ko a makaranta ko a kafar watsa labarai to shi ne zai cire shi daga wancan alkhairi amma da an kyale shi kadai to akan bayan za a yi sharri wato wata kabiliya ce kabiliya ce ne tsari wato shine a tanadi da Allah ya a jikin dan adam na karbar gaskiya a matsayin ta na gaskiya to wannan ita ce satara da Allah ke halitta mutane akai to a hakikanin gaskiya wannan maganar wato ta fi fitowa a matsayin magana da malamai suka fi goyon bayan ta musamman malaman tauhidi duk da cewa waɗansu sun goyi bayan wannan magana dan dalilan kowa na ɗaukar ihtimali wajen cewa eh ko dai mutai fitra ce da musulunci kai tsaye ko mutai fitra ce da tsari wato da yanayi da Allah ke halitta dan adam a cikin wanda zai karɓi musulunci da an faɗa masa shi zai ji ya dace da shi ne fitra rashin jinsa shi ke sa yayi sa. amma inda zai ga musulunci babu yadda za a yi taurin kai a kai shine fitra kuma duk yadda ya dade kan wani addini in za a yi masa bayanin musulunci yadda yake farsa ba tare da an sulka da wani ba ko da wani abu ba ko bai samu tasirin mummunan tarbiyya ba ba za a iya faɗa da addinin musulunci din sai ga wannan shi ya dace da dama abin da aka halice shi a kai shine fitra fitra sallahi allati fatara an alaiha an ce fitrata ma'ana abin da ake nufi ilzamu fitratan ko da fitra ta ubangiji Allah ta nasa alaiha wanda ya halitta dan adam akai wanda ya halitta mutane akai la tabdila li khalqillah babu wanda zai musanya halittar Allah da ake nufi da babu wanda zai musanya halittar Allah wannan jumla ce khabariya amma ma'anar ta al-insha abin nufi la tubaddilu khalqillah kada ku musanya wal fitratu hiya qabiliyatu ad-dini al-haq wato fitra ita ce yayyawar karbar addini na gaskiya wa tahayyu ilahu da wani kimti dan karban addinin da Allah ke halitta mutum kan wannan kimti wa qila dinul islam a wani kaulan kansa ya an ce fitra ita ce wato addinin musulunci in la tibara bil imani al fitri li'annahu mawjudun hatta fil kufar dan ba a yin izina da imani na fitra da Allah halitta dan adam dole sai mutum ya yi imani na musulunci wanda mutum zai fita kalmar shahada kuma ya aiki da ita wa innama al itibar bil imani shar'i wato ana yin izina ne kadai da imani na shari'a al-muktasabu bil iradati wal ilmi ba'da al wanda mutum ke samo wa kansa shi a sakamakon irada wato da nufin sai karɓi musulunci wal ilmi da kuma ilimin sa ba'da al bayan ya riga ya zama bana ya zama bana allati fatara an-nas 'alayha Allah khalqillah mun ce ma'anar sa shine la bi an tushriku wato kada ku eh, musanya addinin Allah sai da za ku sanya wa Allah kishiya ikbaru bi ma'anar amr wato kamar jumla ce khabariya amma ma'anar ta insani ma'ana la tubaddilu khalqallahi kar ku musanya halittar Allah to abinda ake nufi da musanya halittar Allah anan ma'ana kada ku gurbata fitarar an adam da Allah ya halitta shi akai ta tsarki ta wannan kimsi wanda zai iya karɓar musulunci shi da kansa kar ta ta yaya za ku gurbata ta idan kuna aikata sharri a gaban yara ko kuna magana ta sharri ko ku aikata a aikace wannan dukkan abin da kuke kokari ne na gurbata waccan fitra ta halitta da Allah halitta dan adam da ka kira ta da sulkin inda za a kyale dan adam shi kadai kare ji sharri a gidansu ko a kan titi ko a makaranta ko a kafar wasu labarai ko a rediyo ko a talabijin babu yadda za a yi sharri amma yadda mutane ke yada sharri cikin maganganunsu da su shi ke sa na kasa suna koyo to waɗanda suke yadawa ɗin su Allah ke hanawa da cewa la tabdilal khalqillah da Allah ke zalika dinul qayyim wannan shine addini wanda yake bikakke walakin da aksaran nasu la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba da Allah ke munibina ilayhi kuna masu komawa zuwa ga shi Allah din wattaquhu ku tsorace shi wa aqimu salata tsayar da sallah wa la takunu minal mushrikeen kar ku to ina sahibul hal din shine fa'idan da ake kaddarawa a cikin fi'ilin fa wajhaka lafazin aqim wajhaka ka tsayar da fuskarka lidini bisa ga wannan addini mai kakke halifan kana mai jayewa zuwa ga Allah madaukakin sarki ba tare da ka samu kike ba to amma sai dai anan za a samu bambanci kenan tsakanin alhal da sahibul hal domin sahibul hal din anan aqim anta wanda yake mufrad ne sannan na kuma ya zama mai jam'i dan da sai a ce ban ilai kaga ya zanto shine hal din da zai mutabaka da sahibul hal amma a can hal ya zama jam'i sahibul hal ya zama mufrad kaga ba mutabaka da juna ina fata an bayyana amma malamai suka ce ai ba kowane lokaci bane bai zanto wajibi an hawance wai sai an samu mutabaka bainal hali wa sahibiha fil ifrad wa tasniyah wal jam' kad ya'ti al halu majmu'an wa sahibuhu mufrad mai yawa hal zai zantowa jam'i ne amma sahibul hal kuma ya zanto mufrad waɗansu kuma suka ce a, ai lokacin da aka ce ba a kai mu haka wannan maganar an fuskantar da ita zuwa gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta shafi al'ummar ta gaba daya shi yasa lokacin da aka ce mu ne dina sai zanto mu da shi gaba fassara fa kai mu haka ne yake to anan gurin sai mas'ala ta zo kenan ta usulul fiqh wanda malamai ke cewa al-khitabu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hal huwa khassun bihi aw tadkhulu ma'ahu ummatuhu bihi duk inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiy ya shafi annabin ne shi kadai ko kuma al'umma su tafi da shi tare jumhurin malamai Abu Hanifa da Shafi'i da Malik Abu Hanifa kai da Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal suka ce duk inda aka ce ya ayyuhan nabi ko takka babu sauran al'umma ma sun shirka Imam tafi yace a'a duk inda aka ce ya ayyuhan nabi shi kadai ake ne ba za mu shigar da sauran al'umma ba sai in muna da gudda ba ma hakikanin gaskiya dan muka kalle ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi cikin alqur'ani akwai inda al'umma ta shiga da yawa allati ya ayyuhan nabiyyu sai ce idza sallaqatumun nisaa bai ce bai za sallaqata idza sallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa amsul idda kaga sallaqtum jam'i ne idan kun yi nufin sakin mata ya kai annabi idan kun yi nufin sakin mata kaga magana ta shafi da al'umma kina fa talliqu hunna li iddatihinna ku sake su suna masu fuskantar idda kaga talliqu ai umarni ne zuwa ga taron jama'a يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى أن تتوى أنا نسيك إلي بمقص كما تنقلن بها تأتي قارت آية كبا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الأمة تاتي كتبتين سنة أبنجي يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما wattabi ma yuha ilayka min rabbik kada nan duk wani sai dauka annabi sai daya yake magana ya ayyuhan nabi ya kai wani annabi ittaqillaha ka tsoron Allah ya ayyuhan nabi ittaqil wa la tutil kafirin wal munafiqin kar ka buka fare kar ka munafiki inna Allah kana aliman hakima Allah mai ilimi da mai hikima ne wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi abinda ake maka wahayi daga wajen ubangijinka a ƙarshe sai Allah ya ce inna Allah kana bima ta'amaluna kaga din sanan jama'a sun kaga ai duka jama'a duka ba kamar Allah ce wa ma takunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min kaga wa fi sha'anin da annabi ake shi kadai wa ma tatlu minhu min qur'anin duk da shi ake shi kadai ba yadda za a aika samu kanka cikin wani sha'ani ba yadda za a aika zo kana karanta wani abu na alqur'ani amma sai aka ce wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan din su bi وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين a takaice dai dukkan kitab da ya shafi annabi al'umma ta tashi da take illa ma dallar dalilu ala ya fa in mun samu dalili da ya nuna khususiyya to shikenan sai mu ce nan gurin wato ya shafi annabi ko da faɗin Allah ta'ala falamma qada zaidun minha kadai ya al'umma me hujja kan cewa al'umma sun shiga ciki da Allah ce zawwajnaka kai la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amru Allah maf'ula amma zawwajnaka haka kasancewar Allah ya daura aure tsakanin annabi da Zainab binti Jahash kai tsaye ba tare da alwali ba ba tare da sadaki ba kaga wannan aiki su ya ta annabi wani ba zai zo an daura masa aure da wanda ba daga sama in barki sama ya zama wata ba zai yi ba kususiyar annabi da haka duk abin da dalili ya nuna kususiya to ya tafi annabi amma abin da dalili bai nuna kususiya ba ma'ana al'umma ta shiga cikin tare da cikin kaga anan na ilahi na masu komawa zuwa gare shi ya nuna fa aqim ba annabi kada yake nufi ba hadda mu gaba daya wattaquhu ku tsorace shi wa qimu sala ku tsayar da sallah wala takunu al musrikin kar ku zanto cikin musrikai minal ladina farraqu dinahum wato cikin waɗanda suka rarraba addinin su farraqu dinahum a wata qira'a farraqu dinahum idan an ce farraqu dinahum sun rabu da addinin su farraqu dinahum sun karkasa addinin su gida gida to raba addini gida gida rabuwa da asalin sa ne dai idan an rike asalin sa babu yadda a rabu gida gida da haka kira an fara ko tana fassara mai farraku wato a sai yana rabuwa cikin addini rabuwa da addini idan idan an ba hakikan addinin babu yadda a rabu an gane ko min alladheena farraqu dinahum wa kanu sa'a kullu hizbin ma ladayhim farihun kowane kashi cikin su sai ga yana farin ciki ne da abin da ke wurinsa wannan aya tana ɗaya da cikin ayoyin da ke nuna zargi kan rabuwar al'umma an fi so al'ummar annabi ya zama akan tafarki guda daya wa maktalaftum fihi min shay'in wa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani kuma yadda shi zuwa ga Allah kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah za ku samu warwarewa game da sabanin ina ga sai mu takaita anan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ina ga saboda yadda lokaci ya dakila ba za mu iya ansa tambayoyi ba kuma a yanzu ne zan ba da uzuri bayan mun yi karatu don kun fi karɓa kila da madadin kawai daga zuwa in ci gaba da ba da uzuri ko ba haka ba abinda ya faru shine akwai lacca da aka yi tabbina baki a garin dutse a masallacin mai martaba sarkin dutse sama da kai kana guda tun wato ina ba da uzuri ina ba har uzurin ya kare gaba ɗaya dai kaga dole sai mutum ya dai kenan gaskiya mai martaba sarkin dutse ya matsa sama da shekara guda kuma bai taɓa nuna sa ba kuma da mun hada sai ya tuna mai yau na lantar in ce insha Allah da nan kuma kar insha Allah ta zama ta wani mutum ko sai na mazan ce <laughs> ya kamata yi a hakikalin gaskiya shine abin da ya sa daga can kuma kafin a ce an tashi tunda daga yin juma'a ne aka fara lissa ba a tashi ba sai da asar kafin a ce an yi sallah an gama gaisa kuma lokaci ya tafi da yawa mun muka tafi kusan yau kasuwar wudin saboda haka da ka zo wudin ka ta riga ta kare saboda yawancin motoci kafin ka shigo kano wannan shine abin da ya sa aka sami latti ina fatan da ma za su yi hakuri bisa haka sannan akwai wani bawan Allah da ya wallafa ko ya rubuta lakkar da na gabatar shekara biyu da suka wuce a nan akan aikin hajji da umara da ziyara ke ɗauka a kasir ya mayar da shi littafi ko wani suka daya ya haɗa to in yi haka ba da izini na ba kowane ne zan iya fitowa in kalubalen shi in ce ba magana ta wuce inda magana ya iya tsara wani abu ya rage wani abu ya ya kuskuren fahimtar wani abu ya wani abu da sauransu amma wannan ko shakka babu na duba na ga in eh, ya cancanta a matsayin ya fito a littafi saboda haka mutane za su gan shi da sunan guzarin mahajjata wanda wanda dan mana hasan adam ya Allah ta musu ransa ina ga wannan kawai shine bayanin da zai duk bayanan da ya kamata in yi game da cigaban da aka samu da kwamitin masallaci lokaci ba zai bar ba sai dai abin baki zuwa sati mai zuwa idan Allah ya kai um wadan suna tambaya karatun ungogoro Allah sai hakuri za su ji karatun ungogoro da ma wadansu karatu suka insha Allah amma dai su dan kara hakuri amma dai yanzu kamar yadda na faɗa dama an dawo nan da kuma sayar da wani dan uwansa ne wani dan uwansa ne ta fuskar imani sai ya zanto cewa ɗaya na iya cin gadon ɗaya amma daga baya sai aka shafe wannan hukunci cewa ba wanda zai ci gadon wani ta fuskar imani kadai sai in an samu dangantaka shine ma'anar wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah lallai waɗanda suke dangi ta fuskar jini da dangantaka ta haifayya ba'dhum aula bi ba'd sashin ku ne suka fi cancantar cin gadon sashi fi kitabillah a cikin littafin Allah wato a cikin hukuncin da Allah ya riga ya zartar nan inna Allah bi kulli shay'in alim lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da kowane irin ba ta kai wannan dai ne karshe abin da zamu cike da shi hadisin imamu turmudi wanda aka karbo daga abu muhammad al-bahili Allah ya kare da gare shi malaman tafsiri sun kawo shi karkashin wannan aya yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kulu fi khutbati ami hijjatul wada fi bi ami hijjatul wada naji manzon Allah yana faɗa a hutubarsa da yayi ta hajjin ban kwana yana cewa inna Allah tsari kulli zai haƙƙin haƙƙa حقه ta'ala ya bai wa وتكن wani mai haƙƙi haƙƙinsa fala wasiyata li waris da haka ba a yin wasu ga mai cin gado da Allah ka yi haƙuri mana saka muka kudin a wajen wani fala wasiyata li waris babu wasu ga mai cin gado abinda wannan hadisi ke nufi wato mutum yana da dangi iri biyu akwai dangi waɗanda kusancin sai kai su shiga gado to irin wannan ba ka yi musu wasiya cikin dukiyar ka cewa ko da na mutu a ba wani kaza sai dai ka kyale su da gadon da ya kamata su samu akwai dangi waɗanda su ba su da rabo a cikin gado to irin waɗannan su ne ya kamata ka yi wa wasiya kace ko da bayan mutuwa ta kaza a wa ne kaza a wa ne cikin abin da yake dukiyar ka to kaida idan ka mutu sai an fara daukan wannan abin an ba wani sannan a zo a rabawa masu cikin gado abin da ya saura to sai manzo Allah ke yin wannan bayani cewa dukkan wani mai haƙƙi na cin gado Allah ya ba shi haƙƙinsa amma su magada su sani cewa babu wani wasiki kuma da za a yi musu a cikin dukiya fala wasiyatul walid sannan yace alwaladu bil firas wa ila akhir alhajar hajar wato da ko da wani lokaci ana dingina shi ne ga ma'abocin shimfiɗa abinda wannan hadisi ke nufi idan mace tana da miji sai ta haihu ɗan nan da ta haifa namijin ne ba mu da ikon da za mu ce ba ɗansa ba ne a waje ta samu su so muna da shaidu guda hudu da sarkanta tana zina amma in ba haka ba dole mu tabbatar wa wannan mijin cewa ɗansa ne ya karɓa kare ya karɓa dole kotun musulunci ta tabbatar masa ko da shi ya zarto baki ne sai aka haifa ɗan ya zama balarabe fari barin ce ba ɗana ba ne ko kuma shi ya zama balarabe sai aka haifa ɗan ya zanto bakin fata ba zai ce ba ɗansa ba ne matakar dai matar ta haihu to wannan ɗanka ne in ta yi wani abu a ɓoye wannan idan an je kiyama za a bambance amma a hukunci na duniya wannan shine abin da manzo Allah ya zartar alwaladu lil firash wal akhir al hajar wa hisabuhu ala Allah ta'ala yake hisabi kuma yana wajen Allah ta'ala amma anan duniya ga abin da za a yi aiki ne. wa man da'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahi at-tabi'atu ila yawm al-qiyamah dukkan wanda ya danganci zuwa ga wani wanda baban shi ba yace ni wani ne dan wani ya faɗi wani wanda ba shi ne mahaifinsa ba a in taba da gairin muwalihi ko ya jingina shi bawa ne sai ya jingina kansa zuwa ga wani wanda ba shi ne gidan sa mallakin sa ba malala ce duk wanda ya haka fa alaihi lanatullahi tabi'atu ila yawmil qiyamah la'antar Allah mai bin juna ta tabbata akan sa har zuwa tashin kiyama wato kuskure ne mutum a daga kiran shi da sunan wanda ba mahaifinsa ba kuskure ne ba sannan sai manzo Allah ce la tunfiqi imra'atun min baiti zawjiha illa bi idni zawjiha kada mace ta yadda da yi kyauta ko sadaka da wani abu da ke gidan mijinta sai da izinin mijin nata kila ya rasulullah sai aka ce ya manzan Allah wala sa'am ko da abinci ne ma kala sai manzan Allah ce lidalika afdalu amwalina yawa abinci shine mafi tsadar abin da muka mallaka mu mutane sannan ya ce ثم قال سنة النبي في الآرية مؤدات دون دي كربارو ويمير والمنحة wanda ya bayar da kyauta to ya kamata shi ma a mayar masa da kyauta nan gaba waddainu maqabiyin duk wanda ya ci bashi ya tabbatar fa sai an biya والزعيم ضارب shugaba كو دا wani lokaci shi dai kamata ya biya wa talakawan sa bashi idan bashi ya kanan nabi kalmomi ne waɗanda suke bukatar dogon sharhi amma ba su da alaka da wannan dogon sharhi yanzu sai dai mu bar su a ɗaiɗaikun jumlolin su mun dai fahimci ta inda suka yi alaka da ayat da makaranta abin da makaranta zama daidai Allah ya ba mu lada amin ya rabbal alamin kuskure kuma ubangiji subhanahu wataala ya tsaya amin ya rabbal alamin kafin ka karanta tambayoyi addu'ar da kace zan karanta ran nan ni in manta kai ka manta ko in ce jaran da ya manta da ba ta yadda take la ilaha illa allah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ولا إتفي الدعاء دم تبن ديكي تكين دعوة فوق بكين تكي idan yana yawan karanta ta zai samu hutun zuciya zai samu saukin zuciya zan sake maimaitawa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah al-azim al-halim jumla ta farko kenan jumla ta biyu la ilaha illallah rabbul arshi al-azim la ilaha illallah rabbul arshi al-azim jumla ta biyu kenan sai jumla ta uku ko ta karshe ta uku da ta hudu la ilaha illallah rabbu samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshi al-karim domin gaba ɗaya a wannan da yake a makaranta nawa ne yake yi ya tafi karfe takwas tara goma ta ɗaya ta biyu wani ya tashi ta biyu wani karfe ɗaya ne taso kaga awa biyar a cikin awa ashirin da hudu an ɗauki awa biyar saura awa nawa saura sha tara sha tara nan da yana tare da kuku iyaye a ce abin da za ku ba shi ko ya fi yawa saboda abin da wanda makaranta za ta ba shi in dai ta fuskar ladabi ne to yaya mutum zai ba ɗansa ladabi yaya uwa za ta biya 'ya'yanta ladabi ka sa shi makaranta don yi karatu ko iyaye sun sa shi makaranta don yi karatu alaihi na bisala yace allimuhum ku ilmantar da su ka sa makaranta yayi to sai kuma addibuhum ku ladabtar da su dan wannan dai shine wiqaya min annar din ka ba su tsaro daga wuta duk wanda ka ba shi ilimi da tarbiyya ko ilimi da ladabi to ka ba shi tsaro da karo daga wutar jahannama wanda ko duk ka ba shi wannan ba to ka kyale shi tsararar sai fuskar daga jahannama ga dangada to a nan gurin hanyoyin bayar da ladabi game da iyaye hanyoyi ne daban-daban na farko iyaye a su da juna su rinka aikata musulunci a aikace dan ƴaƴansu su koya ɗin a aikace su rinka maganganu na daidai dan ƴaƴansu su koyi maganganun na daidai ɗin wannan hanya ta farko kenan ta ladabi idan lokacin sallah yayi yarinya ta ga uwarta ta tashi ta ɗauki buta ta yi alwala tana sallah idan wani lokaci yi na waɗansu ayyuka na alkhairi azumi mahaifiya ya ta fahimci cewa uwarta fa yanzu a cikin azumi take halayyarta ta canza dan ana cikin azumi halayenta da ɗabi'unta da kirkinta da nagartarta sun sha bamban da wani lokaci da wanda ba na azumi ba ya ta gani daga wajen mahaifiyarta yadda mahaifiyar take mu'amala da mahaifin yadda take girmama shi yadda take mutunta shi yadda take danta tausayin shi yadda take nuna masa kauna ya tana kallon wannan da idanta tana jin kalmomi na alheri daga bakin mahaifiyarsa to kaga wannan bayar da karantarwa a yadda take uba ma yana yin haka game da ƴaƴansa ƴaƴa su rinka fahimtar haka daga wajen uba duk wani abu na kirki duk wani aiki dukkan wata magana ta kirki ƴaƴa su karantu wannan daga wajen daga wajen iyayensu a aikace a magance abdullahi dan abba zai na je wurin kala ta maimuna kala ita ce yar uwar mahaifiyarsa maimuna bintul hari matar annabi kamar kanwa take ga mahaifiyar Abdullah dan Abbas sai Abdullah dan Abbas ya je gidanta kwana irin yadda yaro ke zuwa gidan ƴan uwa ya je kwana sai aka dace a ranar manzon Allah na gidanta a nan zai kwana yace a ɗakin babu komai na faɗa sai wata ma babba ita aka shimfiɗa sai aka raba ta rabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rabi rabi kuma ita mai muna sai dai kwanta kusa da ita gwaggon mai muna yana yaro ne bai balaga ba yace abin da ya kai ni gidan dan ga mai annabi ke kau da daddare yace bayan dare yayi annabi ya farka daga barci ya tashi zaune sai karanta inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka fakina azaban nar har zuwa karshen aya har zuwa karshen sura ta wajen ayoyi goma sha uku ko wani abu haka ya karanta su gaba daya sannan sai tashi akwai wata salka wato fata da ake jemewa a rinki a rika zuba ruwa manzo Allah a cikin ta ya alwala yace sannan sai zo ya kabarta ya fara kiyamul layli yace kuma ina ganin shi da naga haka ni ma sai na tashi sai na jan ɗebi ruwa na alwala sai na zo na tsaya a gefen hagun ɗin yace sai manzon Allah ya kama ni ta bayan ya dawo da dai gefen daman a nan wurin dan manzon Allah yana Abdullahi dan Abbas idan za ku yi jam'i ku biyu to sai ma mu din kana daman liman ne ba a hagun ɗinki za ka tsaya yace muka yi sallah raka'a goma sha ɗaya yi raka'a biyu masu tsawo da waɗansu raka'a biyu masu tsawo biyu biyu biyu har sau biyar sannan ya raka'a ɗaya ba raka'a sha ɗaya ba kenan ya mulle manzon Allah yanzu wannan a aikace manzon Allah ya koyar da Abdullahi dan Abbas wannan ba ta aika suke sallah ba Abdullahi dan Abbas ya gani ya kuma ko a aikace ya ga yadda ake kai kuma shi ma ta bare je ga yadda ake ma'ana ya fara wannan tun yana yau ko manzon Allah ya kalle shi wata rana sai ya gulam inni uallimuka kalimat ya kai yaro karami zan koya maka kai waɗansu kalmomi waɗansu dumloli waɗansu maganganu da za su taimake ka a rayuwa ihfazillah yahfazk ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ka tsare dokar Allah zaka samu Allah na maka jagoranci duk inda ka sa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'in billah idan zaka roka ka roki Allah shi kadai in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah shi kadai yare koya masa kalmomi Abdullahi da Abbas ya san wannan kalmomin daga bakin manzon Allah tun lokacin yana yaro ki daga wuce shekara goma ba kuma bai kai haka ba ya fi kai towa duniya so bayan ya zama babba ya girma ya zama mutum saboda duk abin da ka faɗa wa yaro yana karami zai iya haddace shi amma bayan mutum ya girma ba dole bane ya haddace yanzu kowanne ɗaya daga cikin munan zai iya tuno waɗansu kalmomi da yake ji daga wajen mahaifinsa lokacin kana yaro ƙarami baka wuce shekara da ba ko wajen mahaifiyarka sai ka tuna an taɓa ce maka an taɓa ce maka kaza duk suna na kwakwalwarka a ajiye a cikin memory ɗinka ba su shafe ba amma wata kalma da aka faɗa maka jiya da yamma ko da zuwa safe zuwa yanzu mutum ya manta ta to shine alkhairin yaro ya rinka jin kalmomi daga wajen mahaifiyarsa daga wajen mahaifansa kuma ya rinka gani a aikace suna aikata duk yadda makaranta ta dawa yaro ilimi idan ya kasance idan ya zo gida babu ladabi to wancan ilimin ba zai amfane shi kuma duk yadda makaranta ta koyar da yaro yayi gaskiya kar yayi ƙarya ya zo gida ya tarar da mahaifiyarsa sai yi wa mahaifinsa ƙarya to ya tabbatar cewa wato ashe ƙarya ba ƙarya ita ce ya kamata a yi kawai wancan gaskiya da malai yake faɗa wani abu ne da idan an faɗa ka ji a wurin ka bari a wajen haka kawai zai fahimta duk wanda ya zo gida ya tarar mahaifinsa yana ƙarya bayan makaranta ta ce gaskiya zai ɗauka kawai a dai wancan kawai tarihi ne na masu gaskiya ake wa kila mu banda mu a yanzu haka zai fahimta uba na iya rushe tarbiyya da yaro cikin abin da bai kai minti biyar ba makaranta ta bashi doguwar tarbiyya ko karatu uba ya rushe ya ji makaranta an koya masa gaskiya da rubun amana duk abin da ya dace ya zo gida yana wasa shi da yara a kofar gida sai wani ya zo wajen mahaifinsa ce duka kirawo babanka sai yaron ya shiga ya ce baba ana sallama sai ya ce waye sai ya faɗa masa su shi wani mutum ne mai kama kara mai kama kara sai uban ya gane mutum ya ga baya sai ya haddace sai ka je ka bacci ne shi fa yaron ya ganka idan ka biyu yace ka je ka ce bacci nake yanzu abin nan da ka aiki yaron ya je faɗa ka aiki shi ne ya gaskiya ko ya ƙarya don idan ka gaskiya ka aiki shi ka je ka ce ido na biyu ba zan zo ba gaskiya ke ita gaskiya ka je ka fi ido na biyu amma ba zan samu damar fitowa ba kila ba zan zo ba ta yi kaushi hmm, to ba zan samu damar fitowa ba ido na biyu amma ba zan samu damar fitowa ba kaga gaskiya kuma ka baiwa yaro tarbiyya ke ka faɗa masa abin da ya kamata amma ka je ka ce barci da ke yanzu idan yaro ya zama sai zai ce wai an ce barci yake kaga kalmar ta zama wai wai kuma ba ta zama ƙarya ba kenan wai an ce barci yake ma'ana shi abin da ya gani da idan sa daban da abin da aka faɗa masa da haka dai tashi ba da labari sai faɗa abin da aka faɗa masa ba abin da ya gani ba dai da ya zo ce barci yake to shi ne ya gaina barci amma wai an ce barci yake to abin da aka faɗa masa kenan ya kamata ya faɗa shi dai ba zai jefa kansa bai ce na daina barci kaga anan gurin gaba ɗaya mutum ya rusa tarbiyya ko ki a gaban dan ni dan ƴaƴan ki sun san mahaifin su baya son ki fita sai kin da izini amma kina da tabbacin in ya tafi aiki baya dawowa sai karfe hudu ne ma ko karfe ko in ya tafi kasuwa sai karfe shida zai dawo ko sai bayan magariba da ya fita sai ki fike idan sai ki fike inda zaki ki je makwabta ki dan ki gulma ki je ki dawo kuma idan ya zo ba kya san ya san cewa biki je ba kila ma inda zai tambaye ki zaki tafi ki je ko ina kuma a gaban ya ki dukin je kin ga nan gurin kina warware musu abin da makaranta take kullawa duk ginin da makaranta take yi sai zo kin dauki wata diga sai rushewa yake da karfin tsaya to wanda shine abin da ya kamata mu lura aikata ayyuka na gari a gaban ƴaƴanmu da maganganu na gari a gaban ƴaƴanmu wannan wajibin mu kuma za mu yi wannan tun yaran sun fara wayo shekara hudu shekara biyar tun daga lokacin za mu yi sun kai shekara bakwai manzon Allah ya fara koyar da su sallah a umarce su da yin sallah tashi kai sallah tashi kai sallah kuma mai koyar da lokacin sallah zai dabara ya koyar da sallah haɗu da lokacin ta wance kallala rana ki gani a tsakiya take ko ta karkata ta ai dan ta karkata sai ki kin gama irwa ga ta ta dan karkata to da kin ga haka lokacin sallah azhar yayi ibar ki sallah da ka ga haka lokacin sallah azhar yayi ibar ki sallah baya bukatar maimaita wannan fa daga nan zuwa shekara 100 kin bashi barasan da ya ike ki guzurin shekara 100 in Allah ba shi doguwar rayuwa a duniya kin umarci yin sallah haɗu da lokacin ta yayin da ilmar komai sai daidai ne wani tsaya a ranar baka inuwar ka sai ka duba sai kika auna da wani tef ko wani kara ko wata sanda kika auna daidai tsawon sa daidai inuwar sa duk lokacin da kika ga wannan ko kaga wannan to la'asar ta yi ko baka da gobe ko an kira sallah a masallaci ko ba a kira ba in dai kin ga wannan to la'asar ta yi ta kike sallah kin kin koya masa sallah tare da lokacin haka yin alfajir yake to haka duk lokacin sallah din da mutum zai koya wa ɗansa da ƴaƴansa a umarce su da su haka manzo Allah ce in sun kai shekara goma ba ta yi to a hore su wato a dake su da bulala don su rinka yin sallah da su idan an tashi yin duka manzo Allah yake banda kewayen fuska ba a duka mutum a kewayen fuska haramun ne sannan idan an tashi yin duka ana yin duka ne gairu rai ba duka da zai fitar da jini ba ba duka da zai karya yaro ko ya sa ya targade ba a'a ya ji zafi a sa lallai bulala ta ratsa amma bai kai jini ya fita ba dan saboda nan gaba kare sai kuma galibi ma dukan ba wai kullun ne ake yi yawanci ma abinda manzo Allah ce kula ta bulala a gida inda yara ke gani da yayi laifi sai ki halare ki halare bulalar wata magana ce take ba a cikin ruwan sanyi take zazzare ido to karki take take sake kin ji kin ji kina kallon ta kina nuna bulala kin da fada faɗa miki <laughs> manzo Allah ce kula ta bulala a gida inda yaro dai gani wannan to wannan hanyoyi ne na tarbiyya a aikace manzo Allah ce bayan sun kai shekara goma din nan in ba sa sallah ku dake su sannan kuma wani hadisi ya nuna a cikin bukari ko muslim sahabbai suna tarbiyyantar ƴaƴansu akan azumi ko da ba sa iya yi za a ce wanki ta ki sahur a tashe ki ko a tashe ta har zuwa rana idan karfe biyu ta yi an ga sun fara galabaita sai a ce to ki abinci ta abinci washe gari idan mutum ya dauka sai ya ga ya iya kaiwa karfe 1 zuwa karfe biyu. zuwa karfe ɗaya karfe biyu an gagala ga ta to ci abu ana nan nan da sati mai zuwa sai ya ga mutum ya kai azumin Allah asar to duk wanda ya kai asar kuwa watan wata rana zai karasa da shi magariba kar ku ce a karan fara dole sai yaro ya kai azumi a'a sai ku sa ya ta ƙarya ya shiga ban ɗaki zai shanye ruwan da ya shiga da shi dan samun ruwa <laughs> a ke da kanki ce idan kika fahimci ka jiga ta ya wanda kin fara jin kishirwa baiwar Allah take dan daure mana ki iya kawo ko awa ɗaya zaki tsare kai ka kasa magana ba ko mai a ƙara samun latin sai ki bata ki to shikenan gobe dai zaki wuce haka to ba zaki mutu ƙarya ba ke amma idan kika kyale ta ke kira son sai ta kai kuma shekarun da ba su kai ba wallahi da ta ɗauki buta kamar za ta yi alwala za ta yi ruwan tsaf dan alwalan za ta kare ne a wajen kurkure baki ai yaro shi ma yana da dabara irin ta to saboda haka sai iyaye su lura da wannan sannan ko manzon Allah ya nuna in sun kai shekara goma sai a raba wajen kwanan su ko da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kar a ban kar a bari mace da namiji su kwanta akan shimfiɗa ɗaya kai inda hali ma bai kamata ma su kwana a ɗaki ɗaya ba ya kamata maza ɗakin su daban mata ɗakin su ko da uwa ɗaya uba ɗaya su in dai mutum na da wadatar da zai iya raba su to wajibi ne raba su in ko a ɗaki ɗaya ne ba yadda zai ɗakin su ɗaya saboda shi ne karamin ƙarfi ne to wajibi ne raba shimfiɗa su kar su kwanta kan shimfiɗa ɗaya to lokacin da sai kai shekara goma ko kusa da shekara goma tun ma daga shekara tara ya'ya mata a saba musu kwanciya da tufafin barci kwanciya da tufafin barci ba wai ado bane ko gayu ko wayewa duk da wannan yana shiga cikin wannan din a ce yara suna tufafin barcin su wannan yana da kyau to amma ita mace sirrin a sa mata tufafin barci a lura da launinsa kamar yadda malamai suka nuna tun lokacin da take yin shekara tara idan to wando da za ta rinka kwana da shi don ta yi barci fari mai kal hikimar haka shine wanda idan jinin al'ada ya fara zo mata zai saurin bayyana domin launin ja ya fi bayyana a jikin farin tufafi sama da kowane kala na an daga lokacin an riga an san cewa balaga ta zo mata kenan duk abin da ya zama wajibi akan uwarta da kakanninta ya zama wajibi fa akan ta daga lokacin da ta balaga jahilci ne ke sa mu dauka wai sai an yi wa yarinya aure sannan ta zama mutum ta zama babba daga lokacin da ta zama baliga ta zama mutum duk abu na zunubi da ta dauka ta dauka kanta na lada kuma ta dauka kanta sannan duk abin da za a zargi ɗan shekara tamanin arba'in hamsin me yasa baki ba ita ma wanda yar shekara tara ta fara al'ada yanzu in ta fara a tara din ko yar shekara goma za a tambaye ta ranar tasiri idan abu na lada ne a ba ta lada in na ajefa mutum jahannama ne ita ma a wurgata ba za ta je gaban Allah ta ce ya Allah ai ba mun aure ba da haka ban nawa babba ne yarinya ba magana yarinya ga wanda ta riga ta balaga ta fara jinin al'ada to shine hikimar a gane kuma kafin ta kai wannan lokaci uwa ko kishiyar uwa ko wata yar uwa ko kanwarta za ta rinka danta a duka dan ta ga shekarun ta ga komai nata ya fara canjawa tana da balaga ke za ta rinka ba ta labarin abubuwan da za su iya faruwa a gare ta musamman abin da ya shafi al'ada za ta bude mata tafsir ne da bayanin halittar dan adam mun gidi cikin hikimar ya bambanta mu maza da mata in ga babarki daban da babanki kowa yana da halittar da wancan baya to yana daga cikin abin da mata suke yi kaza da kaza da kaza jinin al'ada take mata bayanin shi kuma wannan jinin ba wai aibu bane ba wai rashin lafiya bace ba cuta bace ba amma dai idan ya faru to alama ce ta kaza da kaza mutum ya zama wajibi kuma ba zai yi kaza ba ba zai sallah ba ba zai azumi ba ba zai yi tawafi ba abu kaza da kaza har sai ya yanke kuma yakan yi kwana kaza yakan yi kwana kaza kuma zaki ji kaza a jiki ki wata alama ta kaza da kaza da kaza duk alamomin ai mata sani tana wannan shekarar wajibi ne uwarta ta tsare ta daki ta mata wannan bayani ko kishiyar mahaifiyarta a gida da ake zaman arziki zama na ya kamata sai ga yawanci ɗayan ɗakin wance wannan ta take kula da su Ya'yan nan ɗakin kuma wacce take kula da su a gida da ake mutunci gida da ke akwai tarbiyya gida da yake Allah da annabi sun yi ruwa da tsaki a cikin gida amma gida da ake kamar America da Rasha kamar Bin Laden da Bush to ga <laughs> adawa ce turfan ke wannan da wuya wai ya'yan wannan ɗakin masu je wancan ɗaki da sun je ko za a zazzage masa ido ko karami da yake rarrafe in shiga ɗakin za a zame masa ido daga kai wannan ɗakin ba rahama sai yayi fara to wannan ko bai dace to wannan duk wajibi ne ƴaƴa maza ko lokacin da suka kai shekara 14 kina kina lissafin ɗanki ya kai shekara 14 ko uba na lissafin ɗansa ya kai shekara 14 lifin dress sun zai rika bacci da shi ya kamata wandansa na bacci zanto mai launin baki ne saboda bai yawa zai iya mafarki idan ya mafarki maniyin ɗa namiji fari ne farin abu ya fi bayyana a jikin bakin launi shi ne hikimar ayi wannan to shi kuma wannan dole mahaifinsa zai dansa a cikin ya faɗa masa wanda ka fara girma yanzu fa shekarun ka ko to ai shekaru kaza mutum ya zama kaza kenan ko zai zama kaza ko zai zama kaza za ga alamun iri kaza za ga alamun iri kaza daga lokacin da kai kaza to hukuncin ka shi shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza mutum ya san wannan mahaifinsa ko kanin mahaifinsa ko wani mahaifinsa dole ya masa wannan bayanin dole a samu wa zai masa kar a kyale ta ita da kawayenta shi ma namijin kar a kyale shi da abokanansa dan yanzu da dama yara sukan fara al'ada a gida ba su san labarin jinin al'ada ba ba taɓa karantar da su ba ba taɓa musu bayani ba sai ka ga wata al'ada ta zo tana ta wanta sannan kuma tana jin ma kunya ta bayyana ga jini tare da ita wani tana ganin idan an ganta da jini to ta ji ta yi iskanci a wajen dan ka sai iska ce sai ta koyi koyi a daki sai ta kuka ina jin wannan magana da dama daga cikin ku san san haka take ko da ba su ji daga kai san ya haka ba sun san cewa haka labarin sai ta kuka a daki abin bakin ciki ya dame su dan ta ga abin da ba su taba gani wanda kuma al'adar ta ka Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma dan ta damu ummu na Aisha ta riga ta damuwa lokacin da annabi zo zai je aikin hajjin sarban kwana an taho da ummuna Aisha an dauki ihrami an yi komai an fara labbaika an zo makka za a yi tawafi sai jinin al'ada zo ummuna Aisha sai ta koma masauki tana ta kuka manzo Allah ya same ta menene ta ma sai magana ba sai da ya gano sai ke ke hakuri inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Hawwa wannan wani abu ne da Allah ya rubuta akan ƴaƴan Hawwa mata dole za su yi wannan ya lallace ta lallace ka a matsayin namiji mai tausayi mai rahama mai jin kai sallallahu alaihi wasallam to duk wannan wajibi ne yaya iyaye su wannan a aikace abu na biyu na mataki na tarbiyya a wajen iyaye bayan suna aikata abu a aikace da magance magana da aiki duk suna faɗa a yayansu dole ne iyaye yadda suke zabawa ƴaƴansu makaranta sai sun ji makaranta wadda suke bayar da ilimi mai inganci ko na boko ko na arabiya to wajibi ne su zabawa ƴaƴansu abokanai dole uba ya san waye abokan ƴaƴana waye abokan ɗana dole kuma ya san su waye kawayen yassa ƴaƴan wani gida ne sun dace su zama kawayen ko ba su dace ba kuma za ka yi wannan za ki yi wannan tun yariya tana karama tun tana yar firamare karki bari sai ta girma in ta girma ta fi karfin ki ba za ki isa ba sai kin yi da gaske kai ma uba sai kai da gaske idan har yaro ya je gama sakandare wai ya je jami'a sannan kace ka zaba masa aboki ai yana ganin wasa kawai kake tun yana dan firamare 1 firamare 2 3 zaka zaba masa aboki zaki zaba masa kawa zaki yi kokarin kina ganin suwa ne da yan makarantar su suwa ya makwabtan ku a makwabtan ku kin san gidan da ake kula da tarbiyya to kuma kin san a gidan akwai yarinyar da take ba'ar yanki ko akwai dan da yake san danki to dabara zaki yaya ina wanda bana ganin ku tare wata rana sai ku je ta gaye ta kin dan aje tangam ɗinki da alawa da waɗansu kayayyakin wasa da roba ta balambalan wanda za a musa a ta bulta alawa tana da jan hankalin yara duk mai wannan zai tara yaya a gidansa to ke ba dai ki tara yaya kike wannan ba dan ki zaɓo wa 'ya'yanki kawaye da abokanai yayin da ya shigo da abokinsa irin wanda kike yadda da shi din ki dauki sundan ki bashi ki dauki wannan roba ta balambalan ki bashi a wannan ranar ke kika fi kowa kirki har mahaifiyarsa a wajen sakin kike kirki washe gari zai je zo gidan amfani dan su shaku da danki san ana tarbiya ke ma kina yi tarbiyar ki tana taimakawa wannan dan wanda yake abokin danki tarbiyar can gidan tana taimakawa danki ke ma in kawa ce kuma haka da haka da haka har su girma to wannan iyaye da dama sukan yi saka sai su kyale yarsu ta dai ta yi kawaye kwace kwacen kawaye ba san ko su waye ba ko su kyale dan su yi kwace kwacen abokanai yan shoriso dan zuka tabar waiwai waɗanda ba sa sallah ba sa azumi marasa kunya masu ban kadangaru suna jifa a wani lokacin su dauki takalmi a masallaci to ki kyale dan kai shiga cikin wannan gurbin din to kaga kana da matsala sai ma kike kyale yan ki shiga cikin gurbin din matan nan waɗanda suke mara san kirki to kila ga kin shiga matsala ba yadda za a iya kado ta to yayin da yaran suka fara girma kin ga dakin su daban kenan yarinya ta balaga inda wadata a gida za ki ga dakin su daban ko ita da kannanta to wani lokaci sai kina zuwa zuwa ziyara ɗakin ta kai ma ba kana zuwa ziyara ɗakin ta in za ka shiga kai sallama assalamu alaikum ka shiga amfanin shiga dan kaga me yake dakin haka in samari ne ma kana shiga shagon su ko dakin su assalamu alaikum wa alaikum assalam sai ka shiga to dakin samari yana da ban mamaki kwarai da gaske daga cikin abin da zaka iya gani a cikin dakin samari din akwai kazanta kazanta ta tashi hankali kar ka ga saurayi a titi ya burge ka yana wani kwambo yana mummurtsewa je ka dakin su wallahi wallahi za ka sha mamaki shi yasa wai a da a kasar Hausa ake cewa gayu a ganku a titi amma kar a ga wurin kwanan ku a titi kan gurin mai sha'awa duk wanda ka gani a nan guri yayi tsantsan amma Allah duk wanda ka tsaki shi ko shagon shi Allah zaka sha mamaki da yanin gizo gizo ne karkashin gado irin gadon da dama na goro Me kafa ko haka karkashin sa komai fa wa a jefa da kiwa wuta a jefa murfin coca cola a jefa ko wanda karkashi a ciki shi dai inda kafa zai taka nan zai ɗauki tare ɗauki tare nan gudan amma can kasan wala ga abin da kake to ita ma idan aka je kila tashi ta kai a wata kan za ta yi gayu kafin ta za ta iya minti 30 a gaban dare sun jiro tana ado da kwalliya to amma idan aka je dakin ta in kin gari dan falanta ko da dikit dinta wai Allah ke yi to daga cikin abinda da mutum zai gani a dakin su kenan da to sai ya faɗa abawa da hankalinka abawa da hankalinki ta kuma ai ba ai tsafta tana cikin imani tare nan gudu tare nan a gaban idan kike tsaya ta kare aiki ta ta ya ce yanan gida gida ta fitar da binti din ta je ta wanke su ta goge su ta dawo da su ya sayo mata waɗansu ma ko ki karo mata kici ga tafaya lokacin da wannan suke kan gado wannan suna wanke da kin cire wannan kinsa da kuma ki wanke waɗansa shi ma saurayin akwai ya masa sarki kenan ina mun goge hakori ina menene wani sai ka ga yana da burusi cikin samari ya yayi shekara da burusi daya ji ya kanta ya abin ka tambayi likitocin hakori suka ce daga lokacin da burusi ya fara karkacewa ko da rabi ne to ya zo baya da amfani kenan ya expire ko ka goge bakin ka da shi ba zai dana wani ba sai ka canza sabo kenan sannan yana daga cikin hikima kar kai ta amfani da man goge hakuri iri ta ka yi amfani da Pepsodent yanzu ya tsare gaba sai ka sai makilin bayan makilin ya tsare sai ka sai Close off bayan ya tsare sai ka sai Sigina bayan ya tsare sai ka sake dawa kan wancan amma idan ka dauki daya daya kana amfani da shi tsawon shekara ɗaya ko shekara biyu sai hakorin ka ya daina karban wannan ya daina yin tasiri wajen tsaftace hakorin ka wannan duk abu ne ta hanyar ilimi ake samu ko ba haka ba sai da kullum kana makilin bakin na wari saboda burushin ka ya lalace baka gyara ba saboda mako ko saboda kaza ko kuma kana ta canza amma goge hakori iri ɗaya iri ɗaya iri ɗaya da sauran to mutum abin da zai kula da shi a sake ga 'yansa farko tsafta sannan na biyu kila idan akwai tabarko da sai ga wani irin kasar ne a ɗaki kasar ɗin karatun Qur'ani ne na Abdurrahman al-Kudaisi na Huzaifi tafsirin duk abba aji ne wa'azi ne menene wani karatu ne sun zaka ji mamaki ko kuma kaɗa kaɗa ne da waƙe-waƙe irin na soyayya na 'yan wasan kwaikwayo waɗannan 'yan Kano da 'yan Kaduna wanne ne a ciki in ma da bidiyo sai ka yi kokarin kallon bidiyo ɗin wani irin bidiyo ne a ciki wani bidiyo ke in ka ga abin da ya dace sai ka karfafa ruwar mutum a lallai ya dace Allah muke albarka wanke kina sa zaran karatun Qur'ani to kina da sura kaza to yanzu wata sura kika fi sha'awa ma ya so miki a sura kaza to karatun wani malami ya fi burge ki to na miki alƙawarin in sha Allah ba zan so miki nan da karatun mara ina dan albashi zai ce nan da karatun wata dan kasuwa zai ce ko gobe ko jibi shikenan ya je ya so ya kawo mata ya karfafa gwiwata duk lokacin da yaro ya abu na kirki ka Allah miki albarka kin kyauta in namiji ne ma ka Allah maka albarka wani ka kyauta na ganka a masallaci lafiya a cikin gaba abin ya bani sha'awa ya sa mun farin ciki wannan kwarin gwiwa ne da zaki bai karki ko danki kila kuma mutum ya duka kasar na kaɗa kaɗe da wake wake sai ya wa'azi ya faɗakar ya ja hankali ya nemi a ɗauke su ya rufe su da na kirki Ila ya ga kalandu idan ɗakin samari ne kalanda an kafe hotuna na 'yan mata waɗansu ma a tsirara waɗansu kuma daga su sai breziya sai ɗan ƙaramin wando waɗansu suka cikin dai shiga wadda ba tsafta yawanci samari suka ajiye wannan a ɗaki wai dan mutum ya kashe kwarkwatar ido aka samari suke ta wai a kashe kwarkwatar ido duk wannan wahayin shedan ne wallahi tallahi wahayin shedan bai dace wani kuma kaga kalanda ta yan kwallo irin gawartattun arnan da na ƙasa turai irin su wani ronaldo su wani robaldo wani dodo haka na kai yi abubuwa